daidai da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma za mu gabatar da bayani kashi na uku game da hadisi na goma littafin arba'un hadis na al'imamun nawawi insha Allah an abi hurairata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه an karbo hadisin daga abu huraira Allah shi kara masa yarda abu huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba a wata riwayar inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lallai allah maɗaukaki mai tsarki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun lallai Allah madaukaki mai tsarki ne wala ya kabalu illa tayyiba kuma Allah madaukaki bai karban wani aiki sai mai tsarki Allah madaukaki mai tsarki ne kuma baya karban wani aiki sai mai tsarki wa وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين kuma lallai Allah matsaukaki ya umarci masu imani ya yi umarni ga musulmai waɗanda suka samu daraja ta imani su ne ake ce ma mu'minun Allah ya yi umarni ga masu imani domin masu imani su suke ɗaukan umarnin Allah matsaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce inna Allah amara musulmi na ba ya ce wa inna allaha amara mu'minina lallai allah maɗaukaki ya yi umarni ga masu imani domin masu imani su suke iya ɗaukan umarnin allah maɗaukaki allah ya yi musu umarni bi ma amara bihil mursalin irin umarnin da ya yi wa manzanninsa babu bambanci yanda ya gabatar da umarni ga manzanni haka nan ya yi irin wannan umarni ga masu imani فقال تعالى في سورة a suratulmuminu na aya ta hamsin da ɗaya Allah madaukaki yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya kuman manzanni ku tabbata kun ci abinci daga masu tsarki abinda za ku ci ku tabbata yana da tsarki wa'malu salihan kuma ku tabbata aikin da kuke yi aiki ne na kwarai wannan kira Allah yana yin ta ne ga manzanninsa ya ayyuhar wasu kulu min ya ku manzanni ku ci daga masu tsarki wa amalu salihan kuma ku yi aiki ingantacce wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya faɗa a suratul baqara aya ta 172 Ya أيها الذين Amanu كلوا من طيبات ma رزقناكم ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga masu tsarki na arzikin da muka ba ku ku tabbata abin da kuke ci yana da tsarki kaga Allah ya yi umarni ga masu imani irin umarnin da ya gabatar da manzanninsa a suratul mu'minun abu huraira ce tun mazakarar rajula sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci labarin wani mutum yutilu safara wannan mutumin ya tsawwala tafiya ya yi wata tafiya mai tsawon gaske ash'afa mutumin nan babu tsifa tare da shi agbara mai ƙura saboda wahalar tafiya bai samu damar wanka ba ga sumansa da gizo da ma'ana babu tsifa sannan ga su suturarsa da kura ya muddu ya daihi ila sama ya miƙa hannayensa zuwa sama ya rab ya rab ya ubangiji ka bani ya ubangiji ka bani yana ta Allah maɗaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai kuma wa mat'amuhu haram abincinsa haramu wa masharabuhu haram abin shansa wa malbasuhu haram suturar da ya sanya haramun ce wa guzziya bil haram kuma an mare ne shi da haramun fa an na yi lahu ta ina za a amsa masa addu'arsa rawahu muslim fi kitabiz zakati babu qabul sadaka min al-kasab at-tayyib wa tarbiyatiha al muslim ya rawaito hadisin nan hadisi na 1015 mun gabatar da bayani game da ladubba na addu'a waɗanda suke cikin wannan hadisin na abu huraira bi ma'ana muna samun darasi a cikin wannan hadisin da abu huraira ya ba da labari darasin da yake karantar da mu cewa daga cikin ladubba na addu'a akwai ifalatu safar mutum ya yi tafiya mai tsawo da haushe ya ce kowa ya bar gida gida ya bar shi tun da ko gida ya barka gatanka shi ne Allah duk mutumin da ya yi tafiya babu shakka yana tare da wani sababi na ijaba ta addu'arsa wajen Allah madaukaki wannan tafiyar da ya yi wani dalili ne da ke sa Allah ya arshi addu'an da yake yi muna cikin bayani a kan ladabi na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ta cikin wannan hadisi muna samun ladabi game da yadda ya kamata musulmi ya yi addu'arsa wa huwa raf'ul aidi fi du'a a lokacin da za ka gabatar da addu'a ka ɗaga hannayenka sama kuma mun yi bayani bila shakka hadisi ya tabbata ba ɗaya ba ba biyu ba cewa sunna ce ta annabi muhammad a lokacin da musulmi zai gabatar da addu'a ya ɗaga hannayensa sama hadisai da dama sun tabbatar da wannan yana daga cikin siffofin addu'ar annabi muhammad wanda a dalilin haka al'imamu suyuti cikin tajribin rawi littafin da ya rubuta akan ilimin hadisi tajribin rawi mujallar na biyu shafi na 150 da السيوطي ورد عنه ya الله عليه وسلم نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء أنسى محديثي دقاء دقاء ɗaga hannu lokacin addu'a da za a ƙirga za su kai kamar guda ɗari waɗannan hadisai gaba ɗayansu suna tabbatar da cewa ɗaga hannuwa a lokacin gabatar da addu'a sunna ce ta annabi muhammad ko da yake hadisan sun taho da bayani daban-daban amma idan ka dunkula su wuri guda kana iya hukunta al'amarin ɗaga hannu a lokacin addu'a akan cewa hadisinsa sun kai haddi na attawatur in ji al'imamu suyuti a cikin tabirai rawi Allah ya ji kansa babu shakka hadisai suna da yawa waɗanda suka yi bayani akan yadda annabi muhammad yake gabatar da addu'arsa daga cikin ladubba na addu'a ana buƙatar musulmi ya ɗaga hannuwansa irin wannan magana ta al'imamu suyuti ibn hajar ya yi ta a cikin fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari da arba'in da ɗaya don haka babu shakka akwai buƙatar musulmi ya ɗaga hannuwansa a lokacin da yake gabatar da addu'a ga Allah ɗaukaki sai dai mu yi hattara mun gabatar da bayani cewa ba kowace addu'a ce annabi muhammad ya ɗaga mata hannu ba akwai wurare da aka tabbatar da cewa manzon Allah ya yi addu'a ko ya yi bayanin falalan addu'a amma ko ba a samu cewa ya ɗaga hannu a wannan mahallin ba to a irin wannan wuri sai mu yi hatara wurin da aka tabbatar da cewa manzon Allah bai ɗaga hannuwarsa ba mu ma idan za mu gabatar da addu'a to fa kada mu ɗaga hannuwarmu misalin su shi ne bayan an gama sallah ta farilla a lokacin da ka gama sallah ta farilla daga hannuwanka ka gabatar da addu'a babu shakka mahalli ne wanda akwai ƙalubale a kanka da za a ce ka yi ƙoƙari ka kawo hujja a kan cewar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa ɗaga hannuwansa a bayan ya gama sallah ta farilla ya addu'a da za a ce ka bada hujja aiki ya same ka kaga dai shi manzon Allah shekaru 23 ya ɗauka yana karantar da addinin musulunci kuma a kowace rana sai yayi sallah kaga kenan ya kamata a ce an kiyaye sallolin annabi muhammad ko shekara 23 a ce ba a samu hadisi guda ɗaya wanda ya yi bayani cewa ga wani sahabi da ya ga annabi muhammad ya ɗaga hannuwansa bayan an gama sallah yana addu'a a rasa sahabi guda da zai ba da wannan labari san abu ne mawuyanci ka duba fatawar lajinatu da'ima mujallar na bakwai shafi na ɗari da uku malamai suka ce laisa du'a'u ba'dal fara'idi bi sunnatin yin addu'a bayan an gama sallar farilla ba sunnar annabi muhammad ba ce amma fa akwai sharaɗi idan na zalika da raf'il aidi inda za a ɗaga hannuwa na'am babu laifi don ka yi addu'a bayan ka gama sallah ta farilla da dai aka ce babu shi shine ɗaga hannuwa a wannan lokaci da kake addu'a ɗin za ka samu hadisai da dama waɗanda suke bayanin addu'a a ƙarshen sallah hadisan suna nan da yawa babu laifi kenan don kayi addu'a a bayan ka gama sallah ta farilla amma abin da babu hujja fa a kansa shine ɗaga hannuwanka a wannan lokaci da za ka yi addu'a sawa'un kana min al-imami wahdahu awil ma’amumi mamumi wahdahu aw minhuma jami'an shin liman ne zai daga hannuwansa shi kaɗai? mamu ne zai daga hannuwansa bayan an gama sallah ta farilla ko liman da mamu ne za su daga hannuwansu su yi addu'a a wannan lokaci bal zalika kulluhu bid'a babu shakka wannan ba shi da asali a sunnar manzon Allah li'annahu lam yunqal anin nabi ba a taba samun labari daga annabi Muhammad yayi haka ba wala an ashabihi ba a taba samu wani sahabinsa yayi haka ba amma du'a biduni zalika bayan an gama sallah ta farilla ka zauna ka gabatar da zikiri bayan gabatar da azkar sai ka gabatar da addu'o'i biduni zalika ba tare da ka daga hannuwanka din ba fala ba bihi malamai suka ce wannan babu laifi don kayi liwurudil ahadisi fi zalika saboda an samu hadisai da suka bayanin haka ka duba fatawar lajnatul da'ima mujallar na bakwai shafi na ɗari da uku ga abin da malamai dai suka ce annabi sallallahu alaihi sallam bai taɓa yi ba sahabbansa ma ba su taɓa yi ba ta yi wuka sai mu maka to annabi da kansa ya ce sallu kama muni usalli ki salla yadda kuka ga ina salla manzon Allah ya bada wannan umarni ashe kana salla ne don annabi yayi haka din me zai sa ka aikata abin da manzon Allah bai yi ba Allah shi sa gani bin bab Allah ya masa rahama a littafin fatawarsa mujallar na shirya shafi na 158 ya karanta wannan hadisi na abu huraira riwaya ta al'imamu muslim inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin sai da ya rubuta wannan hadisin thumma zakara ar-rajula yutilu safara da ya kawo hadisin sai bin ya ce fadalla ala anna raf'il aidi min asbabil ijaba ashe daga hannuwa a lokacin da mutum zai yi addu'a yana hali na tafiya wannan yana cikin sabubba na samun ijaba ta Allah madaukaki ka daga hannuwanka lokacin da kake tafiya sawa'un fi qa'ira kana cikin jirgin sama ne a lokacin da ka zauna akan kujera ka daga hannuwanka kana roƙon Allah abin nan da kai sunna ce ta annabi muhammad awil qitar ka shiga jirgin ƙasa ne aw fi sayyara kana mota ne aw fil maratib al fada'iyya inda zaka samu damar shiga kumbo wanda ke kai mutane kan wata ko tauraro bin bazu yace da za ka daga hannu kai addu'a babu shakka ka dace da sunnar annabi muhammad sannan kana tare da wani sababi daga cikin sabubba da kansa sa Allah madaukaki ya amshi addu'an bawa aw fi zalika ko da keke ne ka hau idan akwai yadda za a yi ka saki hannun kan keken ka yi addu'a kafin ka fara tafiya kenan ko don haka yasa yake au fi gairu zalika duk wani abin hawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sun zakara rajula yutilu safara abinda aka faɗa shine doguwar tafiya ko tafiyar koda ba ta da tsayi da zaran ka bar gida to lamuni ne abinda zaka roki Allah ana fatan Allah madaukaki ya amsa maka فهذا من أسباب الإجابة bin bazu ya ce wannan yana cikin sabubba na ijaba illa fil mawadi'in lati lam yarfa'a yadayhi fiha sai fa a wuraren da aka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a kuma bai ɗaga hannu ba kazalika baina sajdatayn kamar misali ana cikin sallah a lokacin da mutum ya yayi sujuda na farko ya zauna kafin ya yi sujuda ta biyu sai ya daga hannuwansa ya yi addu'a wannan kuskure ne wa qabla salami ko ko ana cikin sallah bayan ya gama tahiya kafin ya yi ba sai ya daga hannuwansa ya yi addu'a fi ta shafon lam ya ya daihi sallallahu alaihi wa sallam ba a taɓa samun labari annabi ya ɗaga hannuwansa a wuɗannan wuraren ba don haka falanar fa'u aidina في هذه المواطن التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم bai kamata a samu mu muna ɗaga hannuwanmu a wuraren da annabi bai ɗaga hannuwansa ba me yasa li'anna fi'lahu hujjatun wa tarkahu hujja aikin annabi hujja ne idan annabi ya bar wani abu ma hujja ne idan aka ce annabi sallallahu alaihi sallama ya aikata to fa an samu hujja laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana idan aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bari to fa an samu hujja bai kamata musulmi a ce ya aikata abin da shi manzon Allah ya bari ba amma jama'a su yi addu'a a bayan sallah liman ya gama limanci an yi tahiya an yi sallama ya ce a karanta kaza da kaza babu shakka an samu saɓanin fahimta tsakanin malaman sunna akan wannan matsala tafi fathul bari mujallar na biyu shafi na 379 har ma al-mubarak ya kawo maganar a cikin tuhfatul ahwazi sharha da yayi masunan tirmizi mujallar na biyu shafi na 173 wasu malamai suna ganin babu laifi amma da yawa akasarin malamai suna cewa barinsa shi yafi dacewa ka duba as-sunan wal shafi na 60 har ma ibn al-qayyim al a cikin zadul ma'ad mujallar na farko shafi na 257 yana cewa wa amma du'a'u ba'da salami min as-salati ayi addu'a bayan an gama sallah mustaqbilul qiblati aw al-ma'mumin liman yana fuskantar al-qibla ko kuwa ya jiyo yana kallon mamu da shi da mamu su hada kai su gabatar da addu'a Ibnu al-qayyim al jawziya yace falam yakun min hadihi aslan wannan tun asali ba shiriya ce ta annabi muhammad ba wala ruwiya an bi isnadin sahihin wala hasan ba a taɓa samun hadisi guda daga manzon allah wanda yake da isnadi ingantacce wala hasanin kai ko da hadisin da ke da isnadi mai kyau wanda darajarsa ba ta kai a ce hadisin ya inganta ba ba a taɓa samun hadisi wanda ya ba da labari daga manzon Allah tsawon shekaru ashirin da uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka yana karantar da musulunci babu labari guda wanda ya inganta cewa an taɓa samun lokaci da annabi ya gama sallah ya juyo ya ce wa mamunku karanta kaza za a yi addu'a a safa wannan ba shi da asali daga manzon Allah amma duk da haka akwai malamai da suke ganin babu laifi su waɗanda suke ganin babu laifin nan su kansu sun saba ma mazhabar al'imamu malik wa abin ma baki ka yadda ka bi mazhabar al'imamu malik bin anas allah ya ji shi za ka karanta littafai irin su al'akbari zuwa ga risala kana ƙoƙarin riko da mazhabar al'imamu malik da za ka koma almudawwana mujallar na farko shafi na 144 ko ka duba al'aitisam littafin al'imamu shafi shafi na 86 za ka ga an rubuta cewa kariha malikun wa jama'atun minal ulama'i li'a'immatil masajidi wal ci addu'a a aqiba Salawatul maktuba jaharan lil hadirina ka duba wannan littafi na masabar al Malik bin Anas Allah ya masa rahama al-Imam Malik ya karhanta ba shi kadai ba wa jama'atun min al-ulama malamai da dama sun ce ba shi da kyau limaman masallatai bayan an gama sallah ta farilla su ce wa mutane su karanta kaza da kaza a haɗu a yi addu'a jaharan lil na ga waɗanda ke cikin masallacin al'imamu malik bin anas Allah ya ji ganshi ba shi kadai ba malaman suna da yawa irin su al'imamu shafi'i irin su al'imamu ahmad bin hanbal irin su al'imamu abu hanifa ka duba littafin al'imamu shafi'i da ake kiransa al'ummu ko ka duba littafin al'imamu nawawi al-majmu' bayani da ake a kan matsala ta sallar jam'i za ka gani babu ko shakka malaman sunna akasarinsu suna kyamatar a samu liman da mamu sun haɗa kansu suna addu'a a bayan an gama sallah ta farilla amma kamar amin a lokacin da liman yake hudu ba a ranar juma'a liman yana cikin hudu ba sunna ce ya rinka gabatar da addu'o'i a lokacin da yake hudu basa bin ba cikin in ka duba fatawa islamiyya mujallar na farko shafi na 427 yace la yushra'u raf'u yadayni fi al juma'a a lokacin da ake hudubar juma'a ba shari'a bane a daga hannuwa lokacin da ake gabatar da addu'a ba daidai bane idan ana sallah ta juma'a lokacin da liman yake gabatar da hudu ba shari'a ba ta yadda a ɗaga hannuwa ana amsa addu'an nan ta liman ko kuwa mamu ya zama su ne za su ringa yi ba lalil imami wa lalil ma'amumin shi kansa liman bai kamata ya ɗaga hannuwansa a lokacin da yake gabatar da wannan addu'a ba haka nan su ma mamu waɗanda suke sauraron addu'o'i na liman bai kamata su ɗaga hannuwansu ba me yasa li'annar rasula lam yaf'al zalika saboda manzon Allah bai taɓa yin haka ba kuma ba shi kadai ba wala khulafa'ur rashidun sayyiduna abubakar yayi halifanci bai taɓa yin haka ba sayyiduna umar yayi halifanci har ya bar duniya ba a samu yayi haka ba zamanin sayyiduna usman ba a samu haka ba haka nan sayyiduna ali khulafa'ur rashidun babu wani daga cikin halifofin manzon Allah waɗanda aka samu wanda aka samu yayi sallah ta juma'a ya daga hannuwansa yana addu'a a sallar a lokacin da yake gabatar da hudu ba haka nan su ma mamu a zamanin sahabbai lam yaf'alu zalika ba za ka samu labari guda da aka tabbatar da cewa wannan ya auku ba amma ta'amin min al-ma'mumin ala du'a al-imam fi al sai yace amma a lokacin da liman yake gabatar da ba idan yana addu'a sai mamu su dinga cewa amin fala a'lamu bihi ba'san bidun rafi sauti ni ba na ganin akwai laifi a kan haka in dai ba a daga murya ba Allah ya ji kan malam kuma wannan magana gaskiya ce idan liman yana gabatar da huduba a sallar juma'a yana addu'a kai da kake sauraro yana da kyau ka dinga cewa amin amma ba a son ka ɗaga muryarka da amin ɗin nan Allah shi samu daidaitu a kan tafarki na daidaitu mu kiyaye yin addu'a bayan an gama kiran sallah babu shakka akwai hadisin da ya tabbatar da falala da kuma darajar addu'a da musulmi ya gabatar a tsakanin kiran sallah da ikama, shin ana daga hannu a lokacin da ake addu'a a bayan gama kiran sallah yin haka ba shi da asali daga manzon Allah abinda hadisi ya tabbatar riwaya ta al-Imam al-Bukhari hadisi na 4719 sunan Tirmidhi sunan Nasa'i sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah musnad al-Imam Ahmad idan ladan ya gama kiran sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت كو بعثه المقام المحمودا الذي وعدت الله رواية دكا سوء انجلتا وندن أبو النبي محمد حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الله شكارا مسا يرضى في دم سمية قبا تبدأ الدعاء أزكاني كرا سمى لإقامة min gairi ya dai, amma addu'an da za ka yi a ɗan wannan tsakani ba a ɗaga hannuwa Me zalika lam yarid fi hadha al-mawdi fa yu'tabaru fi'luhu bid'a ba a samu labari cewa idan za a yi addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ana ɗaga hannuwa ba wanda ya ɗaga hannuwansa a wannan mahalli sai a ce yayi bid'a ka duba fatawar lajnatu da'ima tambaya ta hudu fatawa ta hudu. haka nan mu kiyaye bayan iqama don akwai mutanen da suke yin addu'a a lokacin da ladan ya gama iqama kafin liman ya fara sallah bayan an gama ta da iqama kafin liman yayi kabbara harama zaka ga wasu suna ɗaga hannuwansu a wannan lokaci wallahi yin haka kuskure ne bin baz a cikin fatawa nurun alad darbi mujallar na biyu shafi na 1058 ce laisa lihaza aslun wanda duk da ya daga hannuwansa a bayan iƙama yana addu'a ta tabbata abin da yake yi ba shi da asali a shari'ar musulunci ba shi da asali a sunnar annabi muhammad ولم يرد عن رسول الله أنه كان يدعو بشيء bainar iqamati wa bainar dukhuli fi salati babu hadisi guda da aka tabbatar da cewa bayan an gama kiran sallah annabi Muhammad sallallahu yana daga hannuwansa yayi addu'a kafin ayi tabbaran harama walam yuhfaz anhu annahu rafa'a yadayhi fi hadha al-mawqif babu hadisi guda da za ta samu labari akan haka bal yanbaghi min ahadin la yanbaghi min ahadin an yaf'ala zalika li'annahu khilafu sunna. bai kamata a samu musulmi daga hannuwansa yana gabatar da addu'a a tsakanin iqama da fara sallah ba me ya dalili saboda bid'a ce sannan akwai kace na ce waɗanda malamai suke yi wannan kace na ce ana yin sa ne saboda rashin wato bincike a littafai na malaman sunna za ka samu waɗanda suke muhawara a kan yin addu'a bayan an gama jinaza lokacin da aka gama binne gawa a makabarta ana gabatar da addu'a ga mamaci a wannan lokaci babu shakka ana yi duba fatawar majina mujallar na tara shafi na goma sha bakwai as-sunna liman arada an yad'u lil mayyit ba'da dafnihi wa fi turabi alayhi an gama binne mamaci a wannan lokaci ake buƙatar musulmi yayi addu'a yaya zai yi addu'an nan an yad'uwa wa huwa ya yayi addu'an nan yana tsaye ba yana zaune ba wannan yana da asali da hadisin annabi muhammad akwai riwaya ta sayyiduna usman wanda al'imam abu dawud ya kawo kanan nabiyu idan da min dafnil mayyiti wa kafa alaihi sayyiduna usman ya ce idan an gama binne mamaci a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah yana cewa istafsiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu kuma ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshensa ya iya ba da amsar tambayar da za a yi masa don ku a yanzu ɗinnan ana masa tambaya in ji manzon Allah don haka addu'a bayan an gama binne mamaci sunna ce ta manzon Allah yaya siffar addu'an take ka duba fatawar na mujallar na tara shafi na 94 لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث يعتمد عليه فيما نعلم babu wani hadisin da ya tabbatar da ga siffar addu'a da ake wa mamaci a wannan lokaci babu wannan hadisi wanda ya ayyana irin istighfari da ake wa mamaci irin addu'a da ake wa mamaci a wannan lokaci da aka gama binne shi babu wani hadisi da ya ayyana yadda addu'an take wa inna ma warada al'amru bi mutlaq al-istighfar wa du'a lahu bi tasbih ka abinda manzon Allah ya faɗa ku roƙa masa gafaran Allah ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sai ya iya amsa tambaya abinda manzon Allah ya faɗa ke saboda haka addu'an da za ta yi wa ɗan uwanka a wannan lokaci za ta yi ta ne in ma da larabci ko da hausa ko da harshen da ta iya fa ya fi fimtisali hadha al-amr ayyu sifatul istighfari wa du'a'in lahu ko sifa ta addu'a da istighfari yi wa mamaci a wannan lokaci matukar istighfari din ne da kuma addu'a ya dace da umarnin annabi Muhammad kamar misali ka ce Allahumma gufir lahu wa sabbithu ala Allahumma gufir lahu wa sabbithu ala ya Allah ka gafarta masa kuma ka tabbatar da shi akan gaskiya addu'an ka nan ta ɗauki abubuwa guda biyu ka nema masa gafara sannan ka roƙa masa Allah ya tabbatar da shi lokacin da zai bada amsan tambayar da za a yi masa mutum zai daga hannayensa a wannan lokaci babu shakka sunna ce a lokacin da za ka yi addu'a ga mamaci kana gefen kabarinsa ka daga hannuwanka ka gabatar da addu'an nan gare shi ka duba fatawar lajnatu da'ima mujallar na tara shafi na 111 da majmu'u fatawa na ash-sheikh bin baz rahimahullahu ta'ala mujallar na 13 shafi na 338 wanda ma malamai suke ba da hujja da labarin talha bin bara wani matashi ne a zamanin annabi muhammad yanda ya zo cikin hadisin husain bin wahwa wani matashi cikin zamanin manzon allah ana kiransa talha bin bara matashi ne mai tsananin son sunnar annabi muhammad ya tashi daga ƙauyensu tafanas ya zo madina ya zo majalisin annabi muhammad ya ce ya rasulallah miƙo hannayensa in yi masa mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kan me za ka yi min mubaya'a ya ce saboda zan maka biyayya murni bi ma wala a'si laka amra ka bani duk umarnin da za ka iya ba zan saba maka umarninka ba ya rasulallah fa ajiba li zalika annabiyyu lahu wannan abu ya bawa annabi Muhammad sha'awa wa huwa gulamun yaro ne dan karami ya zo cikin jama'a yake cewa annabi Muhammad ka bani umarni komi tsananin umarnin nan ba zan saba maka ba fa qala lahu inda zalika a wannan lokaci manzon Allah yake izhab faqtul abaka je ka kashe mahaifinka fa kharaja muwalliya wallahi yaron nan ya juya bai ko tanka ba ya juya ya kama tafiya ya nufi gida liyaf'al zai je kashe mahaifinsa fada ahu manzon Allah ya ce dawo ka ce duk umarnin da na baka za ka ɗauka yake kwarai ko da zan ce ka rabu da mahaifiyarka yaron nan ya ce ko da za ka ce rabu da mahaifana baki ɗayansu ya rasulallah wallahi zan ɗauki umarninka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to addininmu ba addini ne da ake umarni da saba ma iyaye ba addini ne da ke umarnin a yi biyayya ga iyaye amma na maka wannan umarni ne saboda in gwada ka fada'ahu faqala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matso ya matso kusa da shi ya ce masa aqbil ka fuskance ni ya fuskance shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da shi addinin musulunci ya ce masa lam ubu asbiqati ati rahimin Allah bai aiko ni da addinin da ke yanke zumunci ba kuma wannan zumuncin koda da kafiri aka kulla don haka je ta kai riko da abin da 'yan uwanka suke rikewa na addini yaron nan ya koma gida famari da ƙwalha ba'da zalika rashin lafiya ya kama shi aka zo madina aka ba wa manzon Allah labari fa'ada fa'atahu nabi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku tashi mu je gaida wannan yaro da shi da sahabbansa aka bar garin madina aka ɗunguma aka tafi ƙauyen wannan matashi fi shita'i fi bardin wa zaimi a lokacin sanyi falan man sarrafa lokacin da manzon Allah ya jiyo qala li ahlihi a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma waɗanda suke jinyar yaron ya ce musu la ara talha illa qad hadasa fihi wannan yaro ina ganin alamar mutuwa ta zo masa fa'aziluni bihi kata ashada wa usalli alaihi wa ajjaluhu idan yaron nan ya cika ku sanar da ni don in halarci jana'izarsa in yi masa sallah kuma ku gaggauta falamma falamman sarrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya bar wannan sauyi. ai bai ma isa garin madina ba hatta tuwufiya har dai Allah ya anshi ran wannan yaro wa janna alaihi Lailu kuma gashi dare yayi tsakanin ƙauyen da yaron yake da cikin madina akwai ƙauye da yahudawa su kuwa dama suke nema su samu yadda za su kashe annabi muhammad kana fi ma ƙala talha don haka wannan matashi lokacin da labari ya same shi cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah ya ce idan ya rasu a sanar da shi sai yaron ya ce musu in na rasu irfununi ku binne ni wa alhiquni bi rabbi azza wa jalla ku sada ni ga Allah wa wala tad'u rasulullah kar ku kira manzon Allah la tad'u rasulullah fa inni akhafu al-yahuda an yusaba bi sababi ina tsoron yahudawa saboda sharrinsu kada a cutar da annabi muhammad a dalili na saboda tsakanin ƙauyenmu da garin madina akwai yahudawa kuma ga irin zaman da ake da su suka ɗauki umarnin wannan saurayi fa akbaran nabi hina asbaha mai labari ya je ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari da gari ya waye bayan an yi sallar asubahi aka ce ya rasulallah wannan yaron talha Allah ya masa rasuwa cikin daren jiya kuma ga bayanin da ya bari don haka mun yi jana'izarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ja'a hatta wa qa'afa ala qabrihi ya tashi daga garin Madina da shi da sahabbansa ya tafi ƙauyen wannan saurayi fa saffan nasu ma'ahu aka kai shi kabarin yaron manzon Allah yana tsaye mutane sun yi sahu a bayansa sun marafa'a ya daiki ya ɗaga hannuwansa manzon Allah ya ɗaga hannuwansa a kan kabarin yaron faƙala sai ya ce Allahumman ƙitalha ya haku ilaika ya Allah ina roƙonka ranar da za ka haɗu da wannan yaro ka taimaka min yaron nan ya tashi yana dariya gare ka ka duba al-isaba fi tamyiz sahaba mujallar na biyu shafi na 227 da at kubra littafin ibnu sa'ad mujallar na hudu shafi na 354 don haka babu laifi dan musulmi ya daga hannuwansa a lokacin da yake addu'a a kabarin wani dan uwa musulmi illa abinda bai tabbata ba a sunna shine ya zamanto mutum guda yana addu'a sauran suna amsawa wannan shine abin da ba shi da asali a sunnar annabi muhammad to mun samu tabbacin cewa daga hannuwa a lokacin addu'a sunna ce bayan an gama daga hannuwa ka gama addu'a idan ka saukar da hannuwan naka shafa fuskanka za ka yi game da shafa fuska a bayan addu'a babu shakka an samu hadisi daga manzon Allah ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه عن ابن عباس akwai hadisi wanda ke da rauni riwaya ta ibnu abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza da allah fad'u bi butuni kaffaika lokacin da zaka roki allah ka roki allah da cikin tafukan hannayenka wala tad'u bi zuhurihima karka roki Allah da wajen hannayenka fa idza faranta lokacin da ka gama addu'a famsah bihima wajhaka sai ka shafa fuskar ka su akwai wata riwaya ta al-Imam Tirmidhi hadisin sayyiduna Umar bin Khattab radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Sai umar ya ce manzon Allah ya kasance da tamanin da bakwai don haka al'imamun nawawi ya tabbatar da cewa babu shakka wannan yana cikin sunnonin annabi muhammad ka duba asma talib mujallar na farko shafi na 160 da mubnil muhtaj mujallar na farko shafi na 370 hakanan al'allamatul bahuti daga cikin malaman da suke bin masabar al'imam ahmad bin hanbal littafin sharhu muntahal iradat mujallar na farko shafi na 241 yace summa yamsahu wajhahu bi yadayhi lokacin da ka gama addu'a sai ka shafa fuskarka da hannuwanka kafin ka sauke su ka duba ka shafin qina mujallar na farko shafi na 220 waɗannan malamai da ire iren su da dama gashi dai malamai ne na hadisi su a fahimtar su waɗannan hadisai da aka ruwaito daga abdullahi bin abbas da sayyiduna umar hadisai ne waɗanda suka inganta daga manzon Allah don haka bayan ka gama addu'a sai ka shafa fuska ga hadisi na sayyiduna umar kana rasulullahi idza madda yadayhi fi du'a manzon Allah idan ya mika hannayensa ya roki Allah lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu ba zai sauke hannayensa ba sai ya shafa fuskarsa da su hadisin riwaya ce ta al-imam tirmidhi kitabu da'awat babi na raf'ul aidi fi du'a hadisi na 3386 al hakim ya kawo hadisin cikin al-mustadrak mujallad na farko shafi na 719 ka duba kitabu du'a hadisi na 1967 malaman hadisi da dama suna inganta waɗannan hadisai na sahabban annabi Muhammad da cikin waɗanda suka inganta waɗannan hadisan akwai ibn hajar al-asqalani ka duba bulugul maram littafin bulugul maram yace akhrajahu tirmizi wannan hadisi al-imamu tirmizi ya ruwaito ah, lahu shawahi yana da hadisai da dama waɗanda suke zama shaida gare shi minha daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisi ibn abbas inda abi dawud wa gairihi riwaya ta al-imam abu dawud da ma wasu malamai na sunna wa majmu'uha in ka tara hadisan wuri guda inji ibn hajar yaqtadi bi annahu hadithun hasan in ka tara hadisan wuri guda suna hukunta maka cewa hadisan sun kai daraja da za a ce hadisi ne mai kyau don haka babu laifi don an yi aiki da su in ji ibn hajar ibn hajar ku idan ka san ilimin hadisi to babu shakka dole ne ka cire masa hula ibn hajar al-asqalani ya ce hadisan babu laifi al'imamun nawawi masanin hadisi ne ya ce babu laifi al'imamun shaukani masanin hadisi ne ka duba tuffatun zakirin littafin da ya rubuta akan falalan zikiri shafi na hamsin da tara ya ce babu laifi al'imamun milawi malamin hadisi ne ka duba faidul qadir mujallar na biyar shafi na ɗari da saba'in da shida ya ce fi'ilu zalika sunnatun bayan ka gama addu'a ka shafa fuskanka ka sunnaci kama jara alaihi jam'u shafi'iyya min nawawi yadda aka samu malamai da dama suka yi magana a kai kamar misali al'imamun nawawi kaga an samu al'imamun milawi al'imamun shaukani ibn hajar al'asqalani al'imamun nawawi waɗanda dukkan su fitattu sanannu shahararrun malaman hadisai ne a tarihin musulunci sannan ka dawo kan al'imamun sana'ani marubucin littafin subulus salam sharh bulugil maram mujallar na biyu shafi na 709 al-imam sana'ani yace fihi dalilun ala mashru'iyyati mashi al-wajhi bil yadayn ba'da al-farad dua an samu hujjar babu laifi musulmi ya shafa fuskarsa bayan ya gama daga hannuwansa yayi addu'a haka nan al kafuri al-imam muhammad bin abdurrahman ka duba littafinsa da ake kiransa tuhfatul ahwazi sharhu jami'i tirmizi mujallar na tara shafi na 328 shi ma masanin hadisi ne shi ya sharha ma littafin al-imam tirmizi yace babu laifi sannan ka duba littafin a sheikh al-bassar wanda ya rubuta tawdihul ahkam da ya sharha ma bulugul maram yace waktara quwwatul hadith waɗanda suka ce hadisan nan suna da ƙarfi akwai ishaqa akwai al-imam an-nawawi fi ahad qawlayhi akwai ibnu hajar akwai al-imam minawi akwai al-imam as akwai al-imam shaukani wa ghayruhum da wasusu suna da yawa menene hujjojin su akan cewa shafa fuska a bayan an gama addu'a sunna ce saboda waɗannan hadisai da muka ba da labari kuma akwai riwaya ma ta abdullahi bin abbas wadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasturul judura kada ku suturta bango kar ku sanya labule a jikin bango babu shakka wannan ya saba ma sunnar manzon Allah in dai ba kofa ce take wuri ba ko kuma windo babu kyau ka sanya labule a wuri a jikin kago ka duba adabu zafaf littafin marigayi muhammad nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku suturta bango man nazara fi kitabi akhihi bi ghairi iznihi fa inna ma yanzuru fi nar <clears throat> sannan annabi ya ce sallallahu fi butuni akufikum ku roki Allah da cikin tafukan hannayenku wala tas'aluhu bi dhuhurihima kar ku roki Allah da wajen tafukan hannayenku fa idza faraktum idan kun gama addu'a famsahu biha wujuhakum sai ku shafa fuskanku kuma riwaya ce ta al-imam abu dawud sai al abu dawud yace ruwiya hadha al-hadith min ghairi wajhin an muhammad bin ka'ab kulliha wahiya an ruwaito ire-iren hadisan nan waɗanda suke maganar a shafa fuska bayan an gama addu'a inci ji al'imamu abu dawud ya ce waɗannan hadisai gaba ɗayan basu da ƙarfi Wahaba hadha wannan hadisi da aka samu ta hanyar Muhammad bin Amsa amsaluha ita ce ma riwaya da tafi kyau daga cikin sauran riwayoyin wa huwa da'ifun aidan yace to wannan riwayar ita ma dai bata inganta ba al-Imam Abu Dawud da ya ruwaito hadisin da kansa yake ma wannan hadisi bayani ka duba sunan Abi Dawud sujudul Qur'an babi na addu'a hadisi na 485 kuma hadisin ibnu maja ya kawo shi cikin kitabud du'a babu rafqul yadayn fi du'a hadisi na 3866 da al-imam al-hakim cikin al-mustadrak a cikin kitabud du'a hadisi na 1968 <clears throat> haka nan al-imam al-baihaqi ya kawo hadisin a cikin as-sunan al-kubra kitabu salati shi ma babu raful ya daina fil hadisi na 3276 wancan hadisi na Abdullahi bin Abbas da hadisin Sayyiduna Umar waɗannan hadisai malamai da dama suna ganin sun inganta Abdullahi bin Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza da'auta Allah fad'u bi batini kaffayka idan za ka roƙi Allah sai ka roƙe shi da cikin tafukan hannayenka wala tad'u bi zuhurihima kada ka roƙi Allah da wajen tafukan hannayenka fa idza faragta idan ka gama addu'a famsah bihima wajhaka sai ka shafa fuskanka da su riwaya ta ibnu maja ka duba kitabul burhan ah, wannan dalilin yasa hatta littafai na mazhabar al-imam malik Allah ya masa rahama ka duba alfawakihu dawani yana cikin littafai na masabar al'imamu malik bin anas allah shi masa rahama mujallar na biyu shafi na 335 in ka duba wannan littafin aka ce wa yustahabbu an yamsaha wajhahu bi yadayhi aqibahu idan musulmi ya gama addu'a mustahabi ne ya shafa fuskarsa kama kana yaf'aluhu alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah labari ya tabbata cewa yana yi wannan hadisin al-Imam Ahmad ya kawo shi cikin al-Musnad mujallad na hudu shafi na 221 haka nan al-Imam Abu Dawud a cikin kitab sujudul Qur'an kamar yadda bayani ya gabata sahabban manzon Allah waɗanda aka ba da labari labari ya zo game da su cewa sun shafa fuskoki bayan sun gama addu'a idan kana son ka san waɗannan sahabbai na annabi muhammad ka duba al'adabul mufrad raf'ul aidi fi du'a al'adabul mufrad babi na raf'ul aidi fi du'a الإمام البخاري يا بعد labarin cewa abdullahi bin umar ya daga hannuwansa ya yi addu'a ya shafa fuska abdullahi bin zubair ya daga hannuwansa yayi addu'a ya shafa fuska ba'da du'a yana cewa an abinu ayn wa huwa wahabun qala ra'aytu ibn umar wa ibn zubair yuri yuridani bi rahatayn ala alwajhi malamin ya ba da labari yace na ga abdullahi dan umar na ga abdullahi bin zubair sun yi addu'a sannan suka shafa fuskokinsu da tafukan hannayensu aka ce yuridani bi rahatayn ala alwajhi sai su doshi fuskokinsu da tafukan hannayen nasu don haka yasa daga tabi'ai aka samu labari alhassanin basari yana shafa fuskarsa bayan ya gama addu'a baya ga cewa an samu waɗanda suka shafa fuskansu bayan gama addu'a cikin sahabban annabi muhammad alhassanin basari cikin tabi'ai ka duba littafin al'imamu suyuti فض الوعاء في احاديث رفع اليدين بالدعاء مجلد نفر كون شافي ندري وقال المؤتمر بن سليمان قال رايت ابا كعب يدعو رافعا يديه فاذا فرغ مسح به فقلت قال الحسن بن ابي الحسن البصري wanda al-imam suyuti shi ma masanin hadisi ne yake cewa isnaduhu hasan hadisin babu laifi wato kenan labari ya tabbata cewa al-hasan al-basri tabi'i yana shafa fuskansa bayan ya yi addu'a to sai ka dawo kuma waɗanda suka ce bid'a ne fahumul aktsaru min ahli al mafi yawan malamai a tarihin musulunci sun ce bid'a ce bayan ka gama addu'a ka shafa fuska bi ma'ana ba shi da asali daga manzon Allah da farko akwai al'imamu ahmad bin hanbal Allah ya masa rahama a har ma ake ɗauko maganar al'imamu al'izmin abdussalam al'izmin abdussalam yake cewa la ya fa'alul mashalin wajhi ba'da du'a illal jahil ba wanda zai shafa fuskarsa bayan ya gama addu'a sai jahili ji al'imam al'izz bin abdussalam babban malami ne in ka ga mutum na shafa fuskarsa bayan ya gama addu'a ya ce to yana tare da jahilci shi ne al'imamu zarkashi cikin littafinsa al'azhiya fil ad'iya yake martani ga al'imamu da izzi bin abdussalam yana ce ba wa amma ƙaunin izzi fi fatawihi musaliya mashul wajhi biliyadi bid'atin fi du'a'i tafarulun fa mahmulun ala annahu lam yatla ala hazihi al-ahadith wannan malami da aka ba da labari yana cewa shafa fuska bayan an gama addu'a bid'a ne to babu mamaki bai karanta hadisan nan bane tunda dai ga hadisan nan an ba da labari daga annabi Muhammad sai ka taras in kana tafiya riwayar tana da laushi ba ta da ƙarfi lakin na ha taƙawwa bijtima ituruqiha amma da za a tattara su suna iya ƙarfi ka duba juz'un fi maskil wajhi a du'a littafin a sheikh bakar abu zaid Allah ya ji kansa wannan malamin ya rubuta littafi akan matsala ta shafa fuska bayan an gama addu'a saboda muhawarar da aka samu tsakanin malaman sunna ya rubuta littafi akan wannan matsala ya kawo wannan magana a ciki al'imamu suyuti yana daga cikin malamai da suke ganin babu laifi a shafa fuska bayan an gama addu'a hakanan wani malami da ya rubuta littafin iqabul himar yana magana cikin littafin mujallar na farko shafi na 98 ya ce wa qala mimman أخذ بالحديث المذكور ابن رشد وابن رشيد والغزالي الإمام الغزالي ابن رشد waɗannan malamai ne fitattu a tarihin musulunci duk sun ɗauki wannan fahimta da cewa ana shafa fuska bayan an gama addu'a don haka bin baz ka duba fatawarsa mujallar na 26 shafi na 138 ya ce mashul wajihi mas'ala game da shafa fuska bayan an gama addu'a fihi ahadithun sahiha hadisan da suka zo da magana a babu shakka kowane hadisi ka ɗauka in ka bi shi kiriyar kiriyar yana da illa wa inna ma wa la takhlu min ba'fi hadisi ka kawo maganar ba sa kuɓuta daga rauni kowane hadisi ka bi shi da kyau zaka samu yana da illa falihaza don haka al'arjahu mafi rinjaye wal asahu kuma mafi inganci in aka ce mafi rinjayen dalili malaman sunna mafi yawa fahimtar su kenan sannan abin da ya fi inganta game da ƙa'ida na aiki da hadisi annahu la yamsahu wajhahu biyadayhi shine bai kamata musulmi ya shafa fuskarsa a bayan ya gama addu'a ba wa babu ahalin ahli ilmi annahu la ba'sa bi zalika bin baz yace akwai malamai masana hadisi waɗanda suke ganin babu laifi a yi in aka tara masu rauni suna iya yin ƙarfi wai hujja suke nan a tara masu rauni da yawa suna iya samun ƙarfi da wannan hujja suka ce hadisai da ke magana akan shafa fuska bayan an gama addu'a babu laifi a yi aiki da su li'an na fihi a hadisun ya shuddu ba'abuha wa in kanat ba'ifa a haɗa waɗannan hadisai masu rauni duk da cewa suna da rauni tun da suna da yawa a haɗa su guda sai su yi ƙarfi amma saboda rikicewar al'amarin in ka duba fatawarsa mujallar na 26 shafi na 148 bin baz sai ya ce hukumuhu da aka masa tambaya ina hukuncin shafa fuska bayan an gama addu'a sai ya ce innahu mustahabbun mustahabi ne kaga fa abin da ya faɗa a baya yace ce fa hadal arja wal asahhu annahu la yamsaha wajhahu bi yadayhi mafi inganci karka shafa fuskarsa amma can da aka masa tambaya sai ya ce mustahabi ne me yasa lima zakarahu al-hafiz fil bulugh al dan in kai magana magana ta hadisi sai ka koma baya ka tubi waɗannan malamai a ce maka ibn hajar al-asqalani a ce maka al’imamun nawawi a ce maka al’imamun milawi malamai ga su nan da dama a ce maka sun ce babu laifi to in ka tsananta gaba kaɗan sai ka gafa akwai buƙatar ka dubi fatawar da ka bada don haka waje guda sai ka sassauta waɗanda suka fi ka ilimin hadisi sun ce babu laifi to idan ka tsananta a wani guri can kuma wani guri sai ka sassauta Allah shi samu gadi bin baz karshen al'amari ce wa faqallahu jami'a Allah dai ya daidaita dukkan al'ummar annabi Muhammad akan sunna haka nan cikin manyan malaman Saudiyya akwai a shekul allama al-muhaddis Hammadul Ansari ka duba littafin da ɗansa ya rubuta na alfatawa mujallar na biyu shafi na ɗari da da tamanin bakwai. babban malami ne cikin malaman Saudiyya. yake mas'alatu mashil wajhi bil yadaini mas'ala ta shafa fuska da hannaye bayan an gama addu'a safu salasatu ahadis an samu hadisai guda uku cike magana daga annabi muhammad gaba ɗayansu suna da rauni amma in ka hada su tasilu ila darajatil hasan za su iya isa martaba ta alhadisul hasan za a ce hadisin yana da kyau sai ya ce wallahu a'lam Allah dai ya bar wa kansa sanin hukuncin gaskiya in ka duba fatawa ta ibn jibril yana cikin manyan malaman saudiya tare ya rasu Allah ya ji kanshi yana da littafin da ake kira akhsarul mukhtasarati mujallad na hudu shafi na biyu. yace amma masul wajhi bil yadaini a shafa fuska bayan an gama addu'a fa warada fihi ahadithu an samu hadisai game da wannan mas'ala ذكر الحافظ منها حديثا له شواهد بآخر ببلوغ المرام إن كدوا بلوغ المرام ذاك بيان الحافظ ابن حجر أكون ونا حديث وذكر أنه بإسناد حسن يتي حديث Eh, ya taho da isnadi mai kyau ibn jibril ya ce wa bi tatabbu idan ka bi hadisan da suka yi magana akan shafa fuska zaka samu balagat sab'ata ahadisin sun kai kamar guda bakwai ba kamar bayanin da ya gabata ba waɗannan hadisai sun kai kamar guda bakwai ba kamar bayanin da a shekul allama al-muhaddis hammadul ansari ya bayar ba ibn jibril ya ce in ka bi hadisan da kyau za ka samu sun kai kamar guda bakwai kuma waɗannan hadisai an same su an atin min sahaba da sahabban manzon Allah mutum bakwai annahu kana yarfa'u yadayhi sun ba da labarin cewa annabi yana ɗaga hannuwansa yayi addu'a wa yamsahu wajhahu bi yadayhi ba'da addu'a bayan ya gama addu'a sai ya shafa fuskarsa jibril ya ce wallazina ankaru ina mamakin waɗanda suke kyamatar hadisan nan ka annahum lam yatatabba'u turuqal hadith kamar ba su bi hanyoyin hadisan nan da kyau bane kuma sannan sai ya ce wa radu zalika an kathirin min sahaba ba ma magana cewa annabi ya shafa fuskarsa ba an samu labari sahabbansa da yawa sun shafa fuskarsu min fi'ilihim annahum kanu yamsahuna wujuhahum bi aydihim ba'da du'a bayan an gama addu'a suna shafa fuskokinsu ah, za ka samu hadisi na abdullahi bin abbas akwai sayyiduna umar bin khattab akwai ɗansa abdullahi bin umar akwai abdullahi bin zubair akwai asa'ib bin khallad akwai yazid bin sa'id al-kindi sannan akwai wasila bin al-asqa radiyallahu anhum ajma'in hakanan ash-shaykh bakar abu zaidin a littafinsa da ya rubuta dinnan. yana cikin manyan malaman saudiya shi kuma ya ce idan aka ce wannan hadisin yana da rauni ka kawo wani hadisi shi ma aka ce yana da illa ka kawo wani hadisi aka ce yana da illa to mu a fahimtar mu in ka tara matatturi guda ba sa samar da mai rai guda don haka waɗannan hadisan baki ɗayansu ba su inganta a kafa hujja da su ba ka duba tasihu du'a shafi na 27 amma sai ya ce lokacin da yake magana a tasihu du'a bayan ya yi wannan korafi ya tsananta sannan sai ya ce wa in sha a masaha bihi ma wajhahu idza fara min ad-du'a fi hali kaunihi khariji salati in dai ba a cikin sallah ba ne ya gama addu'a to in ya ga dama ya shafa fuskan nashi la dakhilaha kada dai ya shafa a cikin sallah li adami dalilin sahihi bal wala da'if alladhi yadullu ala raf'iha fi fi salati in ma za ka shafa to ba fa dai a cikin sallan ba kaga fa maganar da yayi can waje guda kuma da ya tuna waɗancan malaman sai ya dawo baya al-imamu ahmad bin hanbal yace magana a kan shafa fuska bayan an gama addu'a layu orafu min sunnatin nabi in kana maganar manyan malamai aka kawo al'imamu ahmad bin hanbal to fa ana jingina duk wani malamin hadisi a waje guda su ibn hajar da kake magana jinginai su su al'imamu suyuti ba a labarinsu al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu ahli sunna Ya ce ba a san shi ba a sunnar manzon Allah annahu kana yamsahu wajhahu ba'da du'a'i wanda aka tabbatar yana haka ku dai ku ce an samu labari anil hasan al-basri yana cikin tabi'ai yana shafa fuskarsa bayan an gama addu'a al-hasan al-basri kuwa ba manzon Allah bane ka duba al-ilm al-mutanahiya mujallad na biyu shafi na 840 haka nan ibnu nasar cikin littafin sa qiyamul layl yace amma ahmad bin hanbal fa haddathani abu dawud qala sami'tu ahmad wasu ila anir rajuli yamsahu wajhahu bi yadayhi idza fara min al-witr an tambayi al-imam ahmad mutun ne bayan ya gama sallah sai ya shafa fuskarsa al-imam ahmad yace lam asma' fihi shay'an ni ban taba jin wani hadisi ingantacce daga manzon Allah akan wannan matsala ba wa ra'aitu ahmad la yaf'aluhu wanda ya bada labarin yace wa ra'aitu ahmad la yaf'aluhu naga al-imam ahmad yana sallah da idanuna ban taba ganin ranar da ya shafa fuskarsa bayan ya gama addu'a ba ban taba gani ba na gan shi yayi sallah na gan shi yayi addu'a waje da sallah idan aka ce al-imam ahmad bin hanbal ba a maganar malamin hadisi ana magana ne akan jagorar mazhaba Allah mu samu gani to mu dawo kan al'imamu malik kuma al'imamu maliki ma jagora ne na masaba guda an tambaye shi amin rajuli yamsahu bi kaffaihi wajhahu inda du'a mutum ne bayan ya gama addu'a sai ya shafa fuskarsa ta malam ina hukuncin wannan fa an kara zalika al-imamu malik ya kyamaci wannan tambayar tambayar ma bai so ta ba wa kala sai ya ce ma alimtu ban taba samun ilimi akan wannan ba tashi ka bani guri san yana da zafi an tambayi al-imam ibn mubarak ali rajul yabsutu yadayhi mutum ne zai mika hannayensa yayi addu'a thumma yamsahu wajhahu sannan ya shafa fuskarsa fa kala sai yace kariha zalika sufyanu sauri sufyanu sauri ya kyamaci shafa fuska a bayan an gama addu'a da haka al’allamatu ibn al-qayyim uh, al’allamatu ibn uh, rahimahullah a cikin littafin saba da'in ulfawa'id mujallar na biyar shafi na 214 ya ce faqad uh, sahala abu abdullah fi dalita wa ja'alahu bi manzilati masfi al-wajhi fi ghairi salati li'annahu amalun qalil wa mansubun ila ta'a wa yaro abi abdullah tarkuhu ibn al-qayyim al-jawziya yace abinda al-imam ahmad bin hanbal ya zaɓa shine inda hali in ka gama addu'a kar ka shafa fuskanka duba al-insaf littafin al-mawardi mujallal na biyu shafi na 174 ah, yana cewa al ahmad bin hanbal ya kyamaci a shafa fuska bayan an gama addu'a haka nan almajiransa suke ɗauko maganganu game da fatawa da aka yi ma imam ahmad bin hanbal irin amsan da yake badawa kenan sai mu gangaro shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa ka duba majmu'u fatawa mujallad na 22 shafi na 519 yace wa amma raf'un nabi yadaihi fi du'a da kuke jin ana ba ku labari annabi ya daga hannuwansa yayi addu'a faqad ja'a fihi ahadithun kasira sahiha hadisai da yawa ingantattu sun tabbatar da haka wa amma masfuhu wajhahu amma a ce annabi ya shafa fuskansa biyadaihi falaisa anhu fihi illa hadisun aw hadisari hadisi ɗaya ne ko guda biyu suka ba da labarin cewa annabi ya shafa fuska sannan hadisan in ka tara su ka dube su da kyau la taqumu bihi ma hujja ba a tsaye da hujja da su in ji shekul islam ibn taimiyya don haka ana magana shafa fuska bai tabbata ba a sunnar annabi muhammad in ka lura duka maganganun da muke yi da waɗanda suke cewa babu laifi da waɗanda suke ganin akwai laifi baki ɗaya sun yadda dukkan hadisan ba su inganta ba to tun da ko hadisi bai inganta ba mai ya dace da kai malamai suna cewa ka tabbatar da cewa hadisi yana da rauni to wajibi ne ka guje shi saboda in ka riƙi wannan hadisin to kana aiki da zato shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya faɗi magana game da yana zaton cewa maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba zai tashi a ranar tashin kiyama a sahun makaryata don haka duk maganar da za ka ɗauka in dai ta manzon Allah ce to ka tabbata maganar nan ta tabbata in ba ta tabbata ba to ba a ɗaukan magana a jingina ta da annabi muhammad saboda haka yasa malaman hadisi suke tsanantawa akan cewa bai dace a shafa fuska bayan an gama addu'a ba wannan magana ce ma ake akan shafa fuska bayan ya shafa fuskan ma sai ya shafa kirjinsa har da cinya to shi wannan fa ba a maganarsa fuskar ma ga dai magana a kanta hadisin ma bai tabbata ba to da zarar ya zarce zuwa kirjinsa da cinya wannan kuma ba a ma maganar sa. Allah dai shi kare waɗanda suke ganin bai dace a shafa fuska bayan an gama addu'a ba su ne akasarin malaman sunna hata na wannan zamani kamar misali Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ka duba littafin masalahul hadis shafi na goma sha uku da ya rubuta haka nan kuma majmu'u fatawa na ibnu usaimin mujallar na goma sha hudu a shafi na ɗaya. yana cewa fallazi ara fi mashil wajhi bil yadaini ba'da du'a ni abin da nake gani game da shafa fuska bayan an gama addu'a annahu laysa bi sunnatin ba sunna bace wal nabiyyu kama huwa ma'rufun da'a fi khutbatil jum'a bil istisqa'i wa rafa'a an tabbatar da cewa annabi ya daga hannuwansa yana hudu ba ya roki Allah ya bada ruwa walam yarid annahu masaha ma wajhahu amma ba a samu labari annabi ya shafa fuskarsa da hannayensa ba wa kadhalika fi iddati ahadisin ja'at anin nabi annahu da'a wa rafa'a yadayhi wa yasbut annahu masaha wajhahu babu labarin da ya tabbatar da cewa manzon Allah ya shafa fuskarsa haka nan in ka duba fatawar lajina mujallar na 24 shafi na 215 aka ce lam yasbut fi masil wajhi bil kaffaini sunnatin qawliya aw amaliya sunna qawliya ko sunna amaliya babu wadda ta tabbatar da cewa ana shafa fuska bayan an gama addu'a bal ruya zalika min turqin da'ifa hadisan da duk aka ruwaito hanyoyin suna da rauni fal aula tarkuhu mafi dacewa shine kar a yi amalan bil ahadisi sahiha a yi aiki da hadisan da suka inganta allati lam yuzkar fi halmasu waɗanda ba a ce annabi ya shafa fuskarsa ba don haka a takaice matsala ta shafa fuska bayan an gama addu'a matsala ce da take da saɓani tsakanin malaman sunna mafi dacewa shine kada ka shafa fuskanka saboda hadisan ba su inganta ba babu shakka sannan kuma karka tsananta ka duba a sharhul mumti mujallar na goma shafi na 26 ibn usaimin ya ce ala haza fal afdalu allah yamsa mafi dacewa kar ka shafa ka bayan ka gama addu'a walakin sai dai kuma la tunkiru alaman masaha idan ka ga wani yana shafa fuska in dai ba ya zarce zuwa kirji da cinya bane karka kyamatar masa karka tsananta mar ala tahsilul ahadisul warida fi dalika saboda an samu malamai da suke ganin waɗannan hadisai masu raunin idan an haɗa su suna iya yin kyau li'an hada mimma yahtalifu fihi nas saboda matsala wato ta ɗaga hannuwa a yi addu'a tana cikin matsaloli da aka samu saɓani tsakanin malaman sunna Allah maɗaukaki ya ba mu kyakkyawar fahimta na sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi sallam. Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku na ɗauka za mu gama darasin nan a yau babu mamaki kenan sai mun ƙara guda kuma akan wannan hadisi insha Allah mako mai zuwa akwai tambayoyi wannan ya ce wanda ya rike littafin addu'a a lokacin da yake ɗawafi domin littafin ya kunshi addu'o'i da suka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan kuma fa wato mun yi magana cewa daga hannuwa a lokacin addu'a a cikin ɗawafi ba shi da asali a wancan karatun da ya gabata shi shine yace to a rike littafin addu'a fa mutum yana karantawa a lokacin da yake dawafi babu laifi ai yana kama da mutum ya rike alqur'ani a lokacin da yake sallan tarawihi saboda ba shi da haddan alqur'ani mushafinsa gaba daya mai tambaya na gaba yace ina son bayani a kan sunna wai shin wajibi ne sai na aikata duk abin da ya tabbata a sunna wato sunna ta annabi muhammad idan aka ce wannan abu sunna ne akwai istilahi na malaman fiqh idan aka ce sunna shine abin da bai kai farilla ba duk abin da aka ce maka sunna ne ba farilla ba ba wajibi ba ne gare ka ta aikata amma kuma haramun ne gare ka ka kyamaci wannan sunna duk da cewa baka aiki da ita sannan kauce ma sunnar annabi muhammad yau da gobe yana iya sanya mutum ya fada cikin fitina فليحذر الذين يخالفون na أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗanda ke saba sunnar annabi Muhammad Allah ya ce su kiyaye wata fitina za ta same su ko kuma azaba ta same su a lahira yau a samu kabar wannan sunna gobe a samu kabar waccan sunna jibi a samu kabar to ta mutum zai fada cikin fitina a tashi a kiyama ya zan cikin waɗanda za su samu azaba malamai na farko sukan ƙaura cewa musulmi saboda ya bar sunnar annabi guda ɗaya kaga dai ba wajibi bane ka yi aiki da ita amma ya zama to ka sunnan gaba ɗaya tsawon rayuwarka ba ka aiki da ita a dalilin haka wallahi malamai na farko sukan ƙauracewa wa musulmi har ma sahabban annabi muhammad an samu waɗanda suke ƙaurace wa musulmai a dalilin ƙin aiki da sunna guda ɗaya na annabi muhammad da gangan babu laifi don mutum ya bar sunna a halin kuskure ko ko ya bar sunna a yanzu amma an jima zai yi aiki da ita amma ya zama to rayuwarka gaba ɗaya ka ƙi aiki da wannan sunna ta annabi muhammad babu shakka wannan illa ce ga imaninka ka duba fathul bari mujallal na tara shafi na ɗari tara da takwas haka nan alminhaj na al-imam an-nawawi na goma sha uku shafi na ɗari da shida mai tambaya na gaba ya ce wannan hadisin yana nuna ya halatta idan mutum ya gama alwala ya ɗaga yatsunsa ya yi addu'a kenan to da muka yi magana cewa ita addu'a tana da hanyoyi guda biyu na yanda ake tawassuli da ita ga Allah tabaraka wa ta'ala ko dai ka ɗaga hannuwanka ko kuma ka miƙe yatsanka kowace ta tabbata daga annabi Muhammad ah, in ma ka miƙa yatsanka lokacin da kake addu'a ko kuma ka ɗaga hannuwanka dukansu sunna ne to shine shi wannan yake cewa wannan ya nuna babu laifi kenan bayan an ga alwala sai ka daga yatsa a lokacin da kake addu'a to babu shakka waɗanda ke cewa a daga yatsa bayan gama addu'a ba sa la'akari da waccan da cewa ana miƙar da yatsa a lokacin addu'a suna amfani ne da hadisi da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin sunan Abi Dawud ah, hadisi na 179 a sunan abi wanda ake cewa bayan an gama alwala mutum zai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lokacin da zai yi askar waɗanda ake yi bayan an gama alwala zai ɗaga idanunsa sama sama sannan ya yi wannan askar ɗin wannan rafa'a ƙarfafa ila sama tsarfahu din na kalma ta tsarfahu ita ce wasu malamai suka yi maka fahimta cewa ana nufin ya tsari alhali tsarfahu ana nufin idanunsa ne ya ɗaga idanunsa ya kalli sama sannan ya yi azkar da ake yi bayan an gama alwala a bisa wannan hujja ne suke magana akai ka duba kashafin qina mujallar na farko shafin 132 inda aka kawo hadisan gaba daya ala kulli halin shi kansa hadisin ma bai inganta ba hadisi ne da'ifun saboda haka bayan ka gama alwala bai kamata ka ɗaga idanunka yi addu'a ba addu'o'in da suka tabbata a sunna ana yin su bayan an gama alwala ka yi su kawai ba tare da ka ɗaga idanunka ba saboda ɗaga idanun naka ma wato dogara ne da hadisin da yake da'ifun ka duba da'ifu sunan abi dawud hadisi na 170 wannan kuma yace in mutum yana addu'a zai iya daga hannu bayan ya gama addu'ar zai shafa fuskarsa to kaga mun gama magana akan batun shafa fuska ko wannan yace shin yayin tahiya sai da yatsa cat ne yafi ko ko motsawa ko duka duka sun tabbata babu shakka motsa yatsa a lokacin tahiya shine abin da ya yafi tabbata saboda ya samu hadisi kuma ya inganta Ah, waɗanda suka ce ba a motsawan in ma ba su yi la'akari da hadisin bane ko kuma ka samu su ba su ganin ingancin wannan hadisi ka duba al-mahkamul matin shafi na 59 motsa yatsa a lokacin tahiya shi da mafi inganci wannan kuma yace don Allah akwai wata hikima ne wanda malamai suka faɗa game da ɗaga yatsa a lokacin da ake addu'a ai mun gabatar da bayani akan hikima ɗin ita ce wato sababi ne na ijaba cikin karatunmu nan da ya gabata na yau mun yi bayani ɗaga hannuwanka lokacin da za ka yi addu'a yana cikin sabubba na ijaba bi ma'ana ko da baka ɗaga ba Allah zai amsa maka amma ɗagawan yana cikin abubuwan da kan sa Allah ya amsa maka Allah ya sa mu gani shi ko yana yace ina son a yi min bayani akan kan zama tsakanin sujada da ake yi wato jalsatul istiraha kenan shin dole ne sai mutum ya yi jalsatul istiraha babu shaka jalsatul istiraha sunna ce ba farilla ba ka duba irwa'ul galil mujallar na biyu shafi na tamanin da biyu lokacin da kai sujuda kafin ka miƙe raka'a ta biyu ana son ka ɗan zauna a kan diddigen kafafunka kafin ka miƙe wannan zaman ba farilla ba ce sunna ce shi ko wannan ya ina son a yi masa addu'a Allah shi ba mana bukatunmu baki ɗaya mai tambaya ta gaba kuma ya ce menene hukuncin wanda yake addu'a yana ɗaga hannayensa guda biyu bayan ya gama sannan ya shafa hannayensa akan fuskarsa mun gama magana akan mas'ala ta shafa fuska dama tambayar tun wancan mako yayi shi ko wannan yace don Allah mutum musulmi zai iya haɗa. gwiwa da wani musulmi ma'aikacin banki su yi mu'amala na ciniki babu laifi don kayi mu'amala da wanda ya samu dukiyarsa ta hanyar riba ina ganin cikin karatunmu na Arba'u na hadis mun yi magana akan cewa dukiyar da ake samu na haramun sun kasu kashi biyu akwai alharamu li li zatihi akwai alharamu li kasbihi ko alharamu li kasbihi shine dukiyar da aka samu ta haram amma hanyar samun ta ne haram ba ita kanta dukiyar ba ce haram sannan akwai ainihin dukiyar da ita kanta ce haram sannan hanyar da aka same ta tana iya zuwa ma ta zama hanya ta halal misali amma da dukiyar ita kanta ita ce haram don haka dukiyar haram kashi biyu ce imma ita kanta haram ce ko kuwa hanyar da aka same ta ne haram to duka wata dukiya da hanyar da aka same ta ne haram babu laifi ka yi mu'amala da mutumin da yake da wannan dukiya kamar misali dukiyar da aka same ta ta hanyar riba dukiyar da aka same ta ta hanyar caca hanyar samun dukiyan ita ce haram ba ainihin dukiyan ba Allah ya samu gari amma wanda ya je ya sato kuɗi ai kaga dukiyar ita kanta ita ce haram ba ma shi ɗin ba dan babu mamaki hanyar da ya biya samu kuɗin ka samu hanyar babu laifi a kai amma dai sata yi saboda haka ita kanta dukiyar ita ce haramun to ita wannan dukiya ba a mu'amala da ita wanda ka tabbata cewa dukiyarsa ta sata ce haramun ne yi mu'amala da shi amma wanda ya samu dukiyarsa ta hanyar sana'ar haram wannan babu laifi yi mu'amala da shi ka duba hashiyatu ibnu abidin mujallad na biyar shafi na saba'in mai tambaya ta gaba ya ce mutum zai iya yin addu'a ko da bai yi alwala ba babu shakka alwala tana cikin abubuwan da ake so musulmi ya yi kafin ya yi addu'a a ko na gaba insha Allah za mu yi magana akai amma ba sharadi bane sannan yace mutum zai iya yin addu'a ya shafa fuskarsa tambayoyin an yi ta maimaita su mai tambaya ta gaba yace ina son a yi taya na addu'a Allah shi biya mana bukatunmu sannan yace ina hukuncin wanda yake cire kafarsa daga sahu a lokacin da ake hada sahu idan aka matso shi sai ya ja kafan shi wai bai sai hada kafa da mutane to ina hukuncinsa wannan mutumi babu shakka a fasiki ne da a ce ya san matsayin sahu da bai yi fatan a ce shi ne mai katse shi ba ba sadarwa ba yana daga cikin abin da ke sa mutum ya samu aljanna direct ka ga kafa a sahu ka cike in ji annabi muhammad kuma saboda tsananin al'amari na sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sala saffan wasalahu Allah wa man qata saffan qata Allah manzon Allah ya addu'a ya ce duk wanda ya hada sahu Allah ka hada shi wanda ya yanke sahu Allah ka yanke shi hadisi ya inganta yana cikin sahihu targhib hadisi na 503 wanda ya san irin wannan hadari na addu'ar annabi Muhammad ba zai janye kafansa ba a lokacin da ake hada sahu sai wannan yace don Allah ina son in yi aure amma ban da hali ina ga addu'a yake nema to Allah ya biya mana bukatun mu baki daya wannan yana tambaya zan iya ishara da yatsa na wajen addu'a bayan sallar farilla wajen azkar maganar da muka gama ɗazu kenan ba